Kalangu, studio Kalangu. Tahiya Kalangu, studio Kalangu. Tahiya Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa masu sauraro mu Muhammadu yake muku lalai Muhammad kasancewa da ku a daidai wannan lokaci amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarin za ku yi cewa an saurari rukuni na biyu na ƙungiyoyin fararen hula da aka tsare da su. A yau ne Majalisar Dokoki ta buɗe zaman taronta na musamman irin sa na farko a cikin wannan shekara muna ɗauke da ra'ayin ɗan majalisa na ɓangaren masu mulki da ɓangaren adawa. Rahoton na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan ɗaukar ɗaliban barkatai ba bisa kan ƙa'ida ba a cikin makarantu na gwamnati. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A yau da safe ne alkali na mashara'antar Yamai ya saurari fararen hular nan biyu da ake tsare da su tun a ranar goma sha biyar ga watan Abril a nan ya mai cewa da Ibrahim Jori da kuma Michael Zodi. Alkali yana zargin su ne da halartar wani shirin gwano da zanga-zanga wanda aka hana. Halidu mun kaila mamba ne na ƙungiyoyin fararen hular ya ce suna sa ran nan ba da daɗewa ba za a saki abokaninsu a hirarsa da tanar Fude Ahmed. yau mutanen biyun da aka kawo babu wanda ka kama cewa wai an kama shi plus tumun ne ko plus da conservation zargin da ake na cewa participation a yin manifestation interdit organisation din manifestation interdit duk wannan shirme ne kenan wa'annan mun san da cewa zargin da ake nan ga musu zargin eh, ƙarya ne mu mun amince da Allah da cewa sakin su za a yi yaushe za su ke su bun sani ba amma na san da cewa nan da kwanaki in masha Allah abu kai nu in dai mun je shari'a sakin su za a yi tun ban ga biskan menene juj zai ya kama su kawai ainiya ne sai abokan aikin mu a kama su a riye su a kai gidan kaso don wannan kokowar da muke nan gai. A yau da safe ne aka buɗe babban zaman taron majalisa na musamman irin na ɗaya a cikin wannan shekara a cikin kwanaki goma sha biyar 'yan majalisa za su tattauna a kan gyaran fuska na daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati. Sa'adu Dille shine shugaban gungun 'yan majalisa na jam'iyyar PNDS tarayya ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. yayan Akwai shimillar kasafin kuɗi wanda za mu tattauna a kansa wanda ya dawo a kan adadin kasafin kuɗin ƙasa baki ɗaya ganin yadda ake aiwatar da sabuwar dokar kasafin kuɗi sosai. An samu ƙarin kuɗaɗen shiga a ciki da kuma wajen ƙasa. Kenan dole sai an sake tsarawa domin ita harkar kasafin kuɗi kullum sai an saka ƙarin kuɗaɗen da aka tattara. Za a duba wasu matakai dangane da haraji domin sauƙaƙawa masu biyan harajin. Har yanzu zai ba mu duba takardun ba amma wannan ne abin ya ƙumsa. Sai dai a nasa ɓangare mana Sanda shugaban gungun 'yan majalisa masu adawa wannan gyaran fuska na dokar kasafin kuɗin gwamnati ya nuna rashin adalcin gwamnati wajen tabbatar da wannan daftarin doka ga abin da yake cewa. Gwamnati dai kullum kaman eh, harkan kamamini ne yana yi. Ya kirkiro birje an sa kudade da yawa talakawa ko ina suna kuka yau babu wanda 'yan Nijar da bai nan ga kuka mutane suna gaya musu abun nan kudade da yawa ne ana sa amma in an kai karshe sai a ga cikin kashin dari ku ba ku iya ku tattaro kamar kudi ake kashin talatin kenan wannan kawai ana nuna mu mutane kamar wai gwamnati yana da karhi yana da mutane suna taimake shi kuma arzikin kasa yana nan yana bunkasa don wannan karya ne shine yana sa kullum da baya suke a yi luwa rectificative mun muna so suke kama mun ga da abin nan ba mu iya mu tattara kudin nan duka ya kamata mu rage amma kullum su karin kudin ne suke A yau da safe ne hukumar koli da ke kula da sha'anin sadarwa cewa da CSA suka buɗe zaman taron su na wata zuwa wata a yayin zaman taron da zai kwashe kwanaki biyar mashawarta na hukumar CSA za su tattauna a kan batutuwa da dama. Ga ƙarin bayani tare da Mamman shafaru mamba na CSA a hirarsa da Asumana Shina. wannan zaman taro ya kumshi kudurori kamar uku zuwa hudu wanda wasu an yi su za a duba a ga in sun yi daidai da dokar kasa wasu kuma a yanzu ne za a yi nazarin ganin a dauki kudurorin a yi nazarin su ganin halau sun dace da dokar da ke tsara aikin eh, hukumar sadarwa yana iya ba ku misalin kamar biyu in kuka dauki wannan kuduri mai tsara yadda ake raba wannan kuɗi da ake ce ma funded a la press dole a cikin cin huska da aka ma dokar tsara fara hukumar sadarwa an taɓa ta kenan yanzu sai an komo shi kudirin da ke bada a tahiyar da eh, zaman kwamiti wanda zai raba wannan kudi dole shi ma sai an kawo cin huska na ganin yanda za a raba kudin ya tahi tare da sabuwar doka akwai conseil de presse to sabuwar doka ba ta zo da shi ba sai ta ce a cikin hukumar sadarwa ya kamata a kafa kamar wasu kwamiti na aiki guda biyu A yau da safe ne ministan makarantun fasahar koyon ayyuka hannu Tijjani Abdulkadir ya kadamar da soma jarabawar BAP a yankin Zandar, inda bayan haka ya bayyana a gaban manema labarai ga abin da yake shaida wakilin na Zandar Mustapha Sani. Mun saka usul ɗin soma jarabawar ɗaukar darasi na makarantun aikin hannu da ƙwarewa da suka kasance sashe wanda gwamnati ya mai da hankali sosai a kansa tun shekara ta bakwai. Ai kun ga dukkan ayyukan da gwamnati kenan yana zartarwa a kai. Gwamnati ya tabbatar da cewa a cikin kyakkyawar bada darasi ne da kuma cikin kawo buɗi ga dukkan yaran mu. musamman ma iya mata zamu iya kawo sauyi ga wannan ƙasar tamu. Makaranta hanya ce ta bi hakika ga duk ƙasar da ke buƙatar ganin ta samu ci gaba kuma gwamnati ya fahimci hakan shugaban ƙasa ma shi ne na farko ga fafutukar kuma jakada na farko A gobe ne za a ƙaddamar da bawa BPC a hukumance a Agades a ƙarƙashin jagorancin ministan da ke kula da makarantun sakandare akalla ɗalibai dubu bakwai da ɗari da sittin ne, mata dubu uku da ɗari takwas da saba'in da shida, maza dubu uku da ɗari biyu da tamanin da hudu ne za su fuskanci wannan jarabawa a cikin cibiyoyin jarabawa ishirin da bakwai. A cewar Mahamud Abba Ibrahim mataimakin ofishin daraktan da ke kula da makarantun sakandare na jihar Agades komai ya kammala ranar kawai suke jira ga abin da yake shaida wakilinmu Anise Karim. déjà en place. Alƙalai masu kula da jarabawar sun isa a cibiyoyin jarabawa, an isar da dukkan kayayyakin aiki, an shirya cibiyoyin sosai. Abinda muke kira shine a kauce wa satar jarabawa domin ganin komai ya gudana cikin tsanaki. An ɗauki ƙwararren matakai na tsaro, muna tsammanin za a yi aiki da waɗannan matakai domin ganin jarabawar ta gudana kamar yadda ake so. Abin da shafi Bilma akwai alƙalai na musamman kuma sun riga sun isa a can tun shekaran jiya, suna ƙoƙarin ganin an yi jarabawar ta lokaci guda da da sauran sassan Nijar. Abin da muke jira kawai shine isowar minista gobe domin kaddamar da jarabawar. Aƙalla Fulani fararen hula talatin da biyu ne aka hallaka a ranar Asabar a Kumaga da ke tsakiyar ƙasar Mali, a yayin wani hari da mafarautan gargajiya na yankin da ke fama da wato ta'addanci da ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka da, kuma rikicin ƙabilanci, kamar yadda ƙungiyar Fulani suka tabbatar a ranar Lahadi. A cewa Abdulaziz Jallo shugaban ƙungiyar Fulani na ƙasar Mali, maharban sun sake komawa a ranar Lahadi a cikin yankin na riƙon shahar ta Mafti bayan ficewar dakarun tsaro inda suka sake kashe mutane hudu wasu suka waɗansu ba a samu ɗuriyarsu ba. Dangance da wannan sabon labari dai Kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa ta bakin ministan tsaro ya ce wannan sabon labari ba su da tabbacin wannan labari kenan. A yayin wani samami da jami'an tsaro suka gudanar a jiya a ingingimi da ke cikin yankin jihar Difa a wata unguwa ta dilerem kimanin karfe shida na sanyin safiyar yau akalla bindigogi kira aka karansan biyar ne aka samu da kuma ɗimbin harsasai mutane biyu ne aka tsare kuma yanzu haka ana tsare da su kamar yadda wata majiya ta yankin ta ruwaito kuma ya ce tuni an shigar da bincike. ‘Yan wasan ƙasashen Afirka biyu ne da Najeriya da Senegal suka rage waɗanda ake tsammanin za su kai labari a bugawar ƙwallo na gaba da ƙarshe a gasar cin kofin duniya da ake gudanarwa a ƙasar Rasha. kowane daga cikinsu za su buga wasa ta uku domin samun ficewa, domin samun hucewa kenan, sai dai waɗanda za su kara da su ba kan wallasa ba ne. Silman Muhammad shugaban ƙungiyar 'yan jarida ne na wasannin motsa jiki ya yi wa Sumana Amadu ƙarin haske. Da farko musoma da Najeriya a cikin karo takwas da tsakanin tawagogin biyu, Arjentin ta samu cin nasara sau biyar, Najeriya sau biyu da kuma baram guda. Kenan Arjentin za ta fi sa ran cin nasara ga karawar. Najeriya za ta iya amfani da bajintar da sagwaninta. Sakamakon baram ya ishe su dai suka buga kwallon yadda suka kware ina tsammanin za su kai ga fafatawar Wicem da final. Amma a yi hankali, Arjentin ta zamanto kamar dabbar da aka jima ciwo za ta iya gwada ba zata Abin da ya shafi tawagar Senegal samun baram ya ishe su na su samu shiga wucem de final. Colombia ko mun ga wasar da suka yi jiya yanda 'yan buga kwallon suka nuna jiya zai sa masu kulawa da tawagar 'yan Senegal su yi nazari sosai. Su kansu 'yan kwallon su sa cikin zuciyoyinsu da sai sun kara hazaƙa sosai ga yanda za su buga kwallon. A jiya ne a nan birni mai aka kawo ƙarshen kwamfalar cin kofin alfaga na taekwondo a karo na biyu. Hamza Sadiku shugaban kwamitin alƙalan wasa ya bayyana wa Muktar Hamadu cewa wasar ta samu karbuwa kuma ta ƙayatar ga abin da yake cewa. an ba da tukunci ma wanda ya samu kashi na harko shine ekipta police ita ta samu na harko ta samu miliyan guda da kup na biyu a wani kulob da ake kema ilimi da ke bayarwa shine ya zama na biyu shi kuma ya samu jika 500 biyar da kup na uku a wani kulob na burkina faso shine ya zama na uku ya samu jika 300 uku da kup kupa alfaga wannan bara an yi shi a kyan maradi na biyun shine an kai nan bana an kai shi a nan yame bambancin da a tsakanin su na harkon shi tsakanin 'yan wasa na Nijar kadai ne amma wanda aka yi bana kun ga akwai kasashen waje da ba su kimakikin Afirka da sun ka zo sun ka shiga cikin wannan wasa To yanzu kuwa sai rahoton mu na musamman ofishin ministan makarantun sakandare ya tashi tsaye haikan wajen yakar waɗansu mummunan halaye da suke wakana a cikin makarantun gwamnati na ɗaukar ɗalibai barkatai ba bisa kan ƙa'ida ba. Muhammad Zidan shine sakataren ofishin ministan makarantun sakandare ya yi asumana shi na ƙarin haske. Ces constats vont d'un recrutement irrégulier des élèves par certains chefs d'établissement. Kamakon binciken ya nuna muna ɗaukar ɗalibai ba bisa ka'ida ba da wasu shugabannin makarantu ke yi, haka zalika da ɗaliban da aka fitar daga makaranta da ke komowa kuma a cikin makarantar, da kuma ɗalibai wanda ya kamata su maimaita aji da suke zarcewa ajin gaba. Al'amuran da ke kawo cikas ga rashin bin doka da odar sharuɗa. Yaunin da ya rataya a kanmu shine mu ɗauki matakan kaucewa hakan. Hali ne wanda bai dace ba, mai ban kunya ma ga masu aiwata hakan. Kenan ko ba za mu yarda ba a aiwata ire-iren tabi'o'i yi kamar haka a cikin al'amarin su A yamai ya to sabo to za mu yanke hukunci akan hakan. Sakamakon duk binciken an ashe su za mu kuma aiwata hukunci domin mu maido ladabi mu maido mutuncin makaranta dukan magabatan makarantu an ba su umarnin hukunta hakan. A yamai abin ya yi kamari dole kuma mu faɗi haka ɗin. Hukunci zai zo ba tare da ɓata lokaci ba. Mun ƙididdige makarantu da dama sakamakon misali guda ta fuskar azuzuwa masu fuskantar jarabawa. A yamai mun ƙididdige makarantu arba'in da hudu inda muka gano ɗalibai da suka yi shekara uku wasu hudu a aji na tuwaziyam ko aji na terminal haka na kawo cikas ga dukkan kokarin da ake yi bisa ga lissahin auni baki daya ya zamanto bisa malaman ba da karatu ne dakunan ɗaukar karatu da ma kayan aiki domin akwai ɗaliban da ba su dace ba su kasance a makaranta kuma ga sun zo sun ɗari kushe don haka ne ya waje ba gwamnati ya ɗau mataki na kawo daidaito akan wannan hujja ce za mu aiwata hukunci kuma duk wani sakaki ba za mu rufe ido a kansa ba shugabannin makarantu na da yawanin kulawa da wannan har ga kuma al'amarin rashin ladabi mai kawo sha da baya ga al'amarin suwa, wani bi ma shi ke kawo gurɓacewar zaman ɗaukar darasi a cikin makarantu to za mu kawo daidaito gaba ɗaya akwai labaru na hujjoji game da aika aikar wasu shugabannin makarantu da suka mayar da abin na yi yau da gobe kowace shekara da suka maida shi sana'ar samun kuɗi akan wanga aikin nan ba wanda zai laɓe a wata fuska don ya tsira ga hukuncin da za mu aiwata kuma komi zai wakana bisa kan hanya ta ka'ida ta kare. To madalla ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.